Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya shi ne ta da mu sannadi na arzikinmu shi ne uwa uwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makonni biyu da suka gabata mun fara kawo muku hirar da ne da shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta najeriya wato nipas sani rulwano arzika mai kifi kaduna kan irin halin da sana'ar tasu ta shiga kada na ja ku da nisa dai ga ci gaban tattaunawar tamu da kai wannan maganar a kwanakin baya na san gwamnatin jihar kano ta sake bitar ko ta sake duba batun makarantar kiwon kifi da aka kafa ta da dadewa yanzu ta sake farfado da ita ta da da ita an bayar a gyara ta da sauransu ban sani ba ko akwai wani haɗin gwiwa da kuke yi da gwamnatin jihar kano domin ku ga an ƙara bunƙasa ita sana'ar kiwon kifin eh wato shi wannan bunƙasa sana'ar kifin tun lokacin gwamnatin shugaba muhammadu buhari aka fara wannan initiative din kuma dama wannan abun ni ne na kawo wannan shawara a wancan lokaci da na kawo kuma shine sai aka ɗauki an ɗauki kano an ɗauki lagos an ɗauki port harcourt da da inugu so amma kaduna ba ta ciki a tsari na federal ministry of agriculture a wancan lokaci su ne suke yin project din to amma kaduna ba ta ciki to ni kuma tunda na ga kaduna ba ta ciki kuma ni dan kaduna ne kuma ni ne shugaban masu kifi na najeriya to shi sa ni kuma sai na yi creating din a na waɗin a jihar kaduna wanda zai zama jama'an wasu jihohin za su yi sha'awar abin jihohin da ba a yi ba kamar irin su katsina kamar irin su jigawa da sauransu duk mu je mu yi establishing irin wannan abin da da muke so mu a Kaduna wanda kuma ita federal government dama akwai project ɗinta a Kano akwai a Lagos akwai a Enugu da Port Harcourt. To amma wani hali wannan aiki yake ciki yanzu ka ce tun a lokacin gwamnatin Muhammadu Buhari da ta gabata aka fara wannan aiki yanzu wani hali wannan aikin yake ciki da aka kaddama a waɗannan jihohi da ana kasan aiki na gwamnati ana nan ana ci gaba da yi sai dai yana tafiya a hankali ne dan kaga lokacin an ɗauko aikin sosai to sai aka shiga samu matsala na matsin tattalin arziki na corona din nan to abin sai dan ja baya to amma har yanzu gwamnati tana ci gaba da wannan project din dan na kanon ma duka initiative ne na gwamnatin tarayya amma kaduna ba ta ciki kamar yadda na gaya maka mu ne muke so mu establish din shi yanzu a nan jihar kaduna kuma allah da ikon sa a yanzu abin da ya rage mana an riga an samu ri. a ah, muna jira mai girma gwamna a samu approval sannan mu zo mu fara investment din wurin. ta gwamnatin tarayya ka ce tana wancan aiki yanzu ko a kungiyance me kuke yi yanzu mu a kungiyance yanzu hmm. muna kokari akan wannan initiative din da muke so mu yi a nan jihohin arewa inda ba inda baya cikin federal government bata bata sa hannu a kai ba to mu kuma nan ne muke so mu taimaka mu gwamnati ta wannan bangarorin mu yi establishing mu fara yin wani abu sannan kuma gwamnati ta sama ma masinta kayan kama kifi ba su da jirage kuma a sana'ar kifi gwamnati in ta saurare mu kuma mun ba da shawarwarin abin da ya kamata to a sana'ar kifi kawai za a iya samun ƙarin tattalin arziki kashi hamsin saboda muna da report wanda china ta bamu ga fumawa wanda yake china ya bamu report daga beijing tsarin yadda suka tafi da harkar gwamnati ta ba ministry na agriculture ɗinsu ta empowerin su kuma suka empowerin mutane ya kai ga yanzu suna sun bunƙasa harkar kifinsu ƙauyuka ma yadda suke fitar da kifin da gyara shi da sa shi a gwangwani da sauransu har ya fi biranen china to wannan abubuwan ne muke so gwamnati ta fahimta cewa ba fa lalle ne mai bane kawai shine za a samu tattalin arziki a samu samar da abin yi kifi ma yana ɗaukan kashi saba'in hamsin zuwa saba'in cikin ɗari na bunƙasa tattalin arziki a duniya wanda ke kifi kwaya ɗayan zai kyankyashe maka sama da dubu in ka iya aikin yadda za ka kyankyashe shi da yawa kuma ya zo ya girma ka samu kuɗi. eh da kai wannan maganar to wai shin Ko za ka yi mana bayani a takaice yadda ake noman kifin? Wato, yadda ake noman kifi, a kaga dai na farko shi kan shi ruwan da za a sa kifin. Ka san mu yanzu a nan ma jihar Kaduna da na ga lokacin da gwamnati ta ba da intervention mu ba ta samu a ciki ba sai ta ba Central Bank sai ta ba Nasel wata kungiya wadda yake ita ke ba da tallafi. To mu sai muka zama 'yan kallo. Mu da muke professional mu muka san aikin gwamnati bata ta ba mu ba sai ta ba su. to su kuma sai mu sai mu ga wai an yi wata roba haka an yi roba a cikin gida an zuba ruwa an sa kifi to ina mutumin da aka koya ma aka koya ma sana'a kiwon kifi cikin kwana biyar sati ɗaya shine za a je sa roba a ɗauki miliyan uku miliyan biyu miliyan biyar goma a ba ta zai iya kiwon kifi mafi yawancin sun fara sun kasa yin abin kuma abin ya zo lalace kuma kuɗin ya ɓata gwamnati kuɗin bai da hannun asusun gwamnati ba to abin da ake yi shine na farko dai ana neman wuri ne wanda yake da dausayi yadda yake da ke kwantar da ruwa ba tare da cewa sai an je an tara mai ruwa ba na farko kenan sannan kuma ramin akwai daidai adadin inda ake tona shi da kuma lokutan da ake ba kifi abinci kaga na farko kifi na ƙanana ma baya cin abinci da yawa sai ya fara girma kuma mafi yawanci bai wuce kwana ɗari ko sama da haka kaɗan ake fita da shi sannan shi kan shi ruwan da kifin yake zama a ciki dole sai an auna ruwan a ga wani irin ruwa ne yana da gishiri ne yana da sabulu ne ya yake dole sai an auna a tabbatar kifin zai iya rayuwa a ciki kuma yana rayuwa a ciki zai girma cikin takaitaccen lokaci to kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda yake dole ne mu sa mutane a aji mu koya musu yadda abin yake kuma mu shiga cikin gonar tamu mu mu consultants din mu nuna mu nuna musu yadda muke yin namu su fahimta kaga sannan su ma sai su je su shi sabu da muke neman wuri a hannun gwamnati dole ne sai mun je tare da mu ne za mu je a nuna mana wurin da ya kamata wanda za mu iya yin kiwon kifin ba wai za a ɗauko wuri ne a kan ɗan dauri a baka a ce ka yi tankin ruwa da sauransu ba ba haka abin yake ba dole ne sai mun ga wurin kuma mun tabbatar da cewa wurin zai yi za a samu albarkar kifin a wurin da kai wannan magana na irin yadda mutum ya kamata ya yi noman kifin ban sani ba akwai manyan makarantu musamman yanzu da suke da da sashi da yake koyar da harkar noma da kiyo ban sani ba ko kuna da haɗin gwiwa da kamar jami'ar ahmadu bello da ke zaria ko kuma jami'ar jihar kaduna ko kuma jami'ar bayar da ke kano ko kuma sauran manyan jami'o'i dai ban sani ba ko kun taba kokarin ku ga kun yi haɗin gwiwa da su domin a ƙara horas da ɗalibai da suke neman ƙwarewa akan harkar noma masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambayar yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta najeriya wato nipas Sani Rulwano Arzika mai kifi Kaduna, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka taɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.